bismillahi Rahmanir Rahim. Na tsane shi kashi na goma sha uku. Lokacin da aka same ki, duk wannan shakuwar da ke tsakanina da shi ta rage. A kullum ƙara ja baya take har aka zo sadauki ya bar ƙasa domin zuwa karatu. Shakuwa mai tsanani ta shiga tsakanina da ke wadda har ba ki iya zuwa wurin kowa sai ni. Kullum kina maƙale da ni mufida. Haka yasa nake jin ki sosai a jikina mufida. Kin san me yasa nake faɗa miki hakan? Da sauri ta girgiza kanta hawaye na zuba mata ce. A'a, ba kuma yasa ta ga na faɗa miki haka ba sai don kada ki dasa ma zuciyarki wani abin kada ki ɗauka don farin cikin sarauki aka yi wannan abin a gurɓata naki kada ki ɗauka an nuna son sa fiye da naki ne mufida a halin yanzu ba da wata hanya da zan bi don hana auren nan sai dai zan yi miki alƙawari ɗaya mufida na yi miki alƙawari idan kika auri sadauki ya musguna miki ya miki wani abin da ba kya so ya nuna baya son tarayyar sadaki ya wulakanta ki ya kasance kin ma ba kya son sa na yi miki alƙawari wallahi har ga Allah sai ya sake ki kin auri muradin ranki amma ta faɗa tana jinjina kanta alamar da gaskiya take lumshe idanunta ta tana jin wani yanayi kamin ta buɗe su har saman fuskar amma wani san matar ya linku a cikin zuciyarta bata san lokacin da ta ƙara faɗa jikin amma ba a karo na biyu ba ciki da murna jin abin da amman ta ce ta ce gaskiya me idan aka yi na ce bana so zaki zaki saka a warware auren ta yi magana cikin sigar tambaya gida mata kai amma ta alamar eh da gaske take kuma har cikin ranta Wannan magana da suka yi da ita saka mu fida rage jin zafin auren ganin tana da dama duk da har yanzu tana jin zafin sai dai cikin kaso goma a cikin ɗari na zafin da take ji ya ragu musamman idan ta tuna wadda fa za a ɗaura wa igiyar aurenta. Haka aka yi wankin amarya iya gurzuwa mafita gurzu da ruwan lalle da bino da suka ji da suka ji turaruka na musamman. Don kawar hajji wadda suke gudda gudu ita ta yi mata wanka. Kun san tsaffi da ta wannan gefen ba wasa bane ba. aka ko ta mafi da ke faman gwabcewa. Karfe goma sha biyu dare jirgin su ya yi landin a airport maimakon yawo gida da jirgin ya hotel ya Leather Oxford shoes sa ke sarƙafa sa, ya cire haɗe da cire socks. Kayan jikinsa ya cire ya dawo daga shi sai ka hatta singlet ɗin da yake sanye da ita ya cire. Zama ya bakin gado yana tanan kansa. Ya rasa mai ke masa daɗi a duniya kwata-kwata. Bai so zuwa Naija ɗin nan ba. Da ba don dad ya nuna sa ba ba abin da zai sa shi fahowa. domin auren yini ɗaya ba ba abin da ya sa ma gaba irin ba abin da ya sa a gaba irin music ɗinsa da karatun sauyin da yake ɗauke ya ɗauke su on serious amma yanzu ba abin da yake illa ya ga fitowar album ɗinsa a duk rana da ya fito ya karɓa ba ƙaramin superstar zai ƙara zama a duniya ba a lokacin rayuwarsa za ta ƙara canzawa a lokacin zai shiga wani level wanda zai ƙara datsa yayyarsa ga waɗanda suka yi zurfi a cikin jin haushin ci gabansa waɗanda mafi yawa 'yan uwansa ne na jini a nan sai aza a saman agarar da ke kwance liblib saman buɗaɗɗen kirjin sai na tuna wani abu wanda yake da ya gushe masa a brand ɗinsa lokaci ɗaya wanka ya fito cikin rigar wanka mai buɗaɗɗen kirji wanda kana iya hango gargasar da ke kwance saman kirjinsa wanda ta yi jakab da ruwa vaseline mai haɗe da lotion ya shafa mai ya shafa ma jikin nasa ya saka black jallabiya ya tada sallah da ake biyarsa yau ta kama ranar talata yau za a yi kamun mafida wadda al'ada ce zalla za su gudanar a wurin an ƙawata a ɗin gidan da kayan al'adarsu musamman inda amaryar za ta zauna gadon karfe ne wanda aka yi wa kawa da kayan al'adunsu ta shuwa Ƙwarƙwaye ne hanfan ne irin na da shantu ne sosai da aka ƙawata gadon aka zo aka da kaskayen wuta suka zuba turaren su na ainihi nan take wuri ya baɗe da ɗan banzan kamshi hayaƙin da ke tashi sai ƙara suka wurin, kamar ba naija ba ko na gidan an laƙe shi da foton muzaffar da mafida idan ka ga foton sai ka rantse da Allah tare suka yi shi inda ko diamond place inda ko diamond place aka kai ya haɗe su kamar a tare suka yi ba kamar kyawun ba ƙaramin kyawun suka yi ba da ba da kala lace ne wanda iya haɗuwa ya haɗa torch ne blue blue and peach ne haɗin peach ɗin sa ce blue sosai lace ɗin ya haɗuwa da aƙalla zai kai dubu ɗari zane biyu aka yi plain sai dai ɗaya ya fi ɗaya girma da tsayi sai riga mai dogon hannu daga ƙarshe aka yi labbata kamar dai irin ɗinkin yare ɗin wanda wayas aka umarce ta saka haka ta miƙe ta shige toilet ta saka sai faman tura baki take gaba fuskanan ta ta tabo take haushi sosai suke ji idan ana ire-iren wa'annan abubuwan duk akan wannan dan iskan mazinaci akan abin da ta fi tsana a duniya akai-akai ta ja tsaki kamar wadda ake mai maimakon bata damu ba sai faman aikin da take karfe uku cif ta kare mata komi sosai shigar ta mufi ta bada kalo head din da aka saka mata ya matukar kara fidda makeup din ta. gasar a gold din ta siririya mai shirin kyau da ke makale a ta. da earring Inda da su ma suke makale a kunnenta haka ma na hannu wanda sanye take cikin diamond band bracelet haɗe da peach sapphire ring kyau kenan mu fita yi shi ga wannan fitar nan kamshi take yi wadda ko abu ta taba sai yayi kamshin haka ko wulga ta sai ka ji kamshin wanda sai ya saka kalmashi ido tsabar daɗi mace ko namiji Fomfom handbag ce peach kolo aka bata ta rike wadda har yanzu bata saki bata saki ranta ba sai faman turo baki gaba take kuka take son fashewa da shi amma ya ki zuwa haka yasa ta kwaɓe fuska kamar za ta saki kuka tana jujjuya kan nata kamar wadda kan nata ke mata ciwo jihar da ke gefen ta tana saka ankonta wadda ta yi rama kamar wadda ta rashin lafiya kallon mu fita tana jin ina ma a ce ita ce ta samu wannan damar ina ma a ce ita ce ke zaune haka amma ina ta riga da ta haƙura ta san muzaffar ya mata nisa tunda har zai auri yar uwarta duk wani abu da take ji dole ta haƙura da shi dole ne ta danne duk wani abu da take ji wannan turo bakin fa fida dan ta faɗa cikin tambayar sigar wasa kallon jihar da idanun ta haka ta kuma ta taɓe baki ta ci gaba da murza yatsun hannunta hom ta faɗa ƙasa ƙasa kamun suka gudanar cikin tsari ya ƙawatu sosai ya bada ma'ana inda aka yi rabin kayayyaki sosai na gargajiya tun kan ƙwarya wuciya turaren hayaƙi da lalle wanda ya ji haɗi mai kyawu misalin ƙarfe goma sha biyar shigo gidan lokacin duk wani bawa da ke gidan ya yi bacci sun gaji sosai haka kawai ta ji tana son shan ruwa masu sanyi wanda ya sa ta fitowa cikin ɗakin nata ita kaɗai duk da tsoro da take ji Tafiya take cikin sanda kanta na ƙasa sai ji ta yi karo da abu wanda ya sa ta buɗe baki da sauri za ta saki uwar ƙara. Wadda bai san lokacin da ya jawo ta da ƙarfi ba, ta faɗo saman ƙirjinsa. Ya bakin bakinsa a saman nata ba. Sosai ta tsorata duk azatanta wani mugun abin ne zai same ta. Jikinta hakir mai yake yi tana da na sanin fitowa. Kamshin da ke tashi a jikinta yasa ya ji wani irin abu na masa yawo so yake raba jikinsa da nata amma ya kasa. Wani taushi da ya ji akan lips ya yasa ya kasa ɗauke nashi ya kasa kuma tsotsanta sai yawo yake da nashi yawon da yake da lips ɗinsa a ah, da ƙarfin turaren da ya je sa ta dawo cikin hankalinta da iya ƙarfin da take so ta janye jikinta da nashi bu amma ta kasa yawo ta fara yi a sa tana fizge-fizge haka ko ba ƙaramin daɗi ya masa ba tuna da ya inda yake ya sa shi ta, yi baya za ta faɗi ba dan wol da ke wurin ba da babu abin da zai hana ta faɗuwa ƙasa haka yasa ta ɗago da idanunta da suka cika da ruwan hawaye ta sauke a saman fuskarsa wanda shi ma a daidai lokacin ya dago da fuskarsa dan ganin wace ce a tare suka sakar ma juna tsaki wanda hakan ko ba karamin faran ta ma muzaffar rai ba bai sai lokacin da ya saka hannu ya tsinka mata mari biyu ba masu rai ba yana gama ya bar wurin yana huci hawaye masu zafi suka sulalo mata wannan dan iskan ake muradin aura mata wanda baya da imani a zuciyarsa ruwan ma bata sha ba ta koma ɗaki tana kukan kunci duk wata lola da ke fuskarta ta kuka kan ta shashe haka suka gudanar da Fulanis Day wanda suka yi shigar Fulani wannan washigar shine rana da aka yi sari dai wanda suka shigar sari sun yi kyawun matuƙa ranar juma'a aka yi walima inda suka shiga arabian gown sai walwali da kyalle suke ranar sata da misalin karfe daya, kwance yake saman bar cikin kayan bacci masu taushi dunkule cikin dovet hannun sa kafa a ƙirjinsa idanunsa a lumshe yana sa cikin kwanciyar hankali kallon muzaffar yana jin wani abu tambayar kansa yake me yasa yake son cutar da yarinyar mutane ne me ta masa har haka ne don haya da ya bi don ganin ya wargaje a bai samu bai samu ba haka yasa ya tawakkali ga Allah duk tarin da take da ɗawainiya da shi hannu yasa ya yi dobe ɗin wanda ya sa muzaffar ƙara jikin jikinsa yana juyawa ɗayan gefen hannu hem yasa yana femin ɗinsa a baya wanda yasa shi buɗe baki cike da jin haushi katse masa bacci da aka yi ce what the hell sai kuma ya shiru haɗe da jan siririn tsaki ya ƙara kulle idan but you know the time da za a ɗaura a auren nan and it almost time but you are here resting your body anyway dad ya ce ya baka dad ya ce ya baka 20 minutes kacal ka isa masallacin nan yana ga faɗa haka ya bar bedroom din ya daga ba sake buga da sauri da sauri tsaki ya ja ya ƙara jan ta ya rufe sa can kuma ya tsame miki komai nasa cikin nutsuwa yake sa tunda ya fito daga wanka yi wannan yi wannan su markar shi wanda ke da yawa amma ba irin mai buzu buzu din nan ba yake gyarawa shafa wannan shafa wannan duk bayan minti kalilan sai ya ja tsaki har ya saka singlet da can har zai saka ƙananan kaya ya tuna da kayan da Hemi ya kawo masa cewa dad ya ce su zai sanya ya ko su Morocco shadda ce sky blue wadda aka yi wa ɗinkin babbar riga da ta cikin ta aikin da aka yi wa da ya ƙayatar da ita sosai haka yasa ta yana jin tsaki a jajjere gani yake gaba baki ɗayan takun rayuwarsa amma komi zai wuce komi da aka yi masa kan firgitacciyar yarinyar nan kyau kan ya yi shi da kyawun da ya ma ɓata lokaci musamman da ya aza hula baka kalar aikin da aka yi masa haka kuma leather oxford shoes ɗinsa baƙaƙe ne tun lokacin da ya shigo masjid ɗin yake shan kamshi don ba ƙaramin takura masa riga ke yi ba da an jima kaɗan sai ja tsaki himu da ke gefensa sai da shan da irin ta musu bai ce masa ƙala ba sai kallo da yake bin sa da shi akai akai bayan gudanar da sallah azhar a huda da ɗaurin auren muhammad muzaffar abdullah tare da mafidatun nahar abbakar aka sadaki naira dubu ɗari haɗe da kiɗin mota da kamfanin sarrafa auduga wato kotun da kiɗin gida Na ka fara gudanar da shagali amma fuskar ango ba alama farin ciki sai wani shan kamshi yake. Ana shirye-shiryen zuwa cin abincin da aka shirya a ya hotar da suna lebar wurin. Duk inda Hemi saran ganin sa bai gansa ba. Dole shi ke yin komai. Sai nake cikin riga da wando na bacci light pink light pink sun yi mata kyau sosai kwance take cikin dabat wayewar safiya haka take jin ta ta yi sanyi sosai wani irin bad feeling take ji wai yau ita za a daura aurenta da wanda ta tsana ta tsane shi kamar mutuwa ranta kuma ta yawo nemi sakin hawaye ta suna sulalewa saman fuskarta wannan kwan da take shi ya haddasa mata ciwon kai mai tsanani haɗe da saukar mata da fiba jikinta hawan ruwa yake yi mata ga wani zafi da ya ziyarci jikinta lokaci daya. subhanallahi amma da a lokacin da ta aza hannunta saman wuyan mufi din dai zafi roro ga wani buga da ƙirjinta yake dai lokacin da ammi ta aza hannunta saman wuyan nata kuma dai lokacin da aka ɗaura auren nata da musfi kenan To a nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. بسم الله